Assalamu alaikum jama'a. Kamar da yadda kuka sani suna na mazaji wanda aka sani da Malam Hudu Jarimi a masana'antar duka masana'antar. Yauwa, kamar yadda kuka sani akwai wani fim da muke tallata muku a cikin fina-finan mai suna Sakon Zuciyata. Yauwa, yau ranar biyu ga sallah yau kenan ranar ah, ah, Wednesday za mu yau wani laraba kenan za mu sake muku a youtube channel mai suna arewa mai tashi tv yau za mu sake muku kashi na ɗaya episode 1 kenan fim din mai suna sakon zuciya ta na san a yanzu kun kalli kaɗan daga cikin tallan fim din sannan kuma ga gowon tallan fim din ku kalla sannan kuma ka ku manta ku zo ku yi subscribe din arewa mai tashi tv sannan kuma a description din video na zan samu ku link din episode 1 insha Allah jama'a ka ku bani kunya wannan fim namu ne na Kacalla investment dan Allah ku kalla ku sheki ranar sallan da ake yi ina nufin za ta fashe shahararren kamfanin nan mai suna Kacalla Investment zakaran gwaji ga gargasa wanda suka kawo muku fitattun fina-finai kamar su hawayen zuci tafkin kauna da kuma sirrin kyau mun sake shirya tsab domin kawo muku wani kayataccen fim mai cike da rikita-rikita da tinja-tinja gami da dukuna-dukuna mai suna kowa da kiwon da ya karbe shi makocin mai akuya ya sai kura zaɓi rayuwar rakashewa. Na ki iskanci tsohon ɗan iska ne nima. Kakana gana kakai shege. Ke hajiya za ki ban haƙi na ko he ne maki rashin kunyar da ta taka taki. To, baran tube sai mu da kun gani da kai. Da gina ki haka. Ba ba ba. Yanzu ma ma sai fita sai an tambaye ma inda ya je? Au! Mama an mun sata fa a gidan nan. Sata kuma. Me aka sata miki? Wannan dabi'un da kika dauka a matsayin ki na yar kabilar Hausa kuma musulma bai kamata da ke. Ke dalla dakata. Nafka ban zamu nafka ubi. Wai Zainab, duk faɗan da ake miki, duk maganar da ake muku Zainab ba kya jin magana? An yi aiki fito da mijin aure kinki, amma kin san kin alƙawari da wani a waje Zainab. Ki ji tsoron Allah fa. Kale mama. Abin da ya fi kawai, maraka ta da addu'a. Abba? uban nan wallahi akwai bura uba a gidan nan. Ka zo ka same ni da iyaye na? Wannan wannan dan ƙauyen har zaki zauna kina zuban mai da hawaye. Yaushe yaushe ya zo? Ki har yanzu baki hankali ba. Zuba ba wallahi abba na hankali. Ina za ku je na ga? Wannan kuma gararin mu ne. To ai ni karshe ma ni ne gararin ba gaba daya garin. Wai ina ruwanka da rayuwa na me na shishige wa rayuwa? dan baki sun darajar iyaye ba to ni na sani mahaifiyarki tana buƙatar ganin ki tana kwance rai hannun Allah ba ta da lafiya Baba umma barci take yi inda kike so muna ta miki fada ki zama mutum ki zama mutum ya kwarai kin fi karfin ki maganar iyaye nan da minti kaɗan liman zai liman zai za a kai ta gidanta Mashiryin shirin Sani Mai Tashi, ɗaukan nauyi, Alam Hudu Mazaje.